wannan daga cikin abin da yake koya mana wannan shine cewa a daina hukunci akan mutane gaba ɗayansu idan kuna mu'amala da mutane to in za ka yi hukunci ka yi hukunci akan ɗaiɗaiku na ji jawabin wani malami na ji daɗinsa ƙwarai da gaske ban taɓa zaton Allah ya sani kafin yanzu ina zaton ba haka na zata ba ba haka na zata ba daga wajensu wato shine shine al'allama Nasiruddin Albani da abin da nake zato wanda suke makarantansu gaba ɗaya suna da fahimtar cewa firƙansu su ne akan gaskiya su ne alfirƙatun najiya fahimta na kenan Allah ya sani da a su ne alfirƙatun najiya sauran firak kuma gaba ɗaya su ne kullu hafin nari to amma amma na ji wani jawabinsa kwanan nan wanda wani ɗan'uwa uwa ya tura min na saurara wanda ya yi min daɗi wanda yake dama mu shine mazhaban mu abin da muke yawan faɗi kenan kuma muke kira zuwa a fahimci wannan wajen kuma ya aiki da shi shine al alal afrad al alal afrad ba mas'ala ce da ka shiga kungiya kaza kai ka kai tudun mun tsira ba ko me za ka yi ka tsira duk wanda bai nan kuma ya bata ba haka ka'idar musulunci take ba ka'idar musulunci ɗai ku take ɗauka tana hukunci a kansu bi sarfin nazri anil intima'atil hizbiya wa ƙa'ifiya wane ne kai me kake yi wallahi wannan ka'ida ce muhimmiya ka'ida ce muhimmiya mun daɗe muna magana akan ta mu kam dama ko to tana buƙatan kowa ya fahimce ta wane ne kai a cikin ɗa'ifar da kake ba mu ce babu albarka babu alkhairai babu kaza a cikin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka je na albishir ga musulmai duk musulmi kaza ne duk musulmi kaza ne amma wannan bai hana ɗaiɗaikun musulmi su rasa wannan ina fatan mun fahimta to haka shi ma a cikin intima din karka ce ah to yanzu wannan me zai faɗi a cikin albishiro rana bayan Allah ga wanda suke intima'i ga su wanda yake mun sani ka'idar mu dama mu a cikin albishir gaba ɗayan shi mabniyun ala husni zanni billah albishir daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yaqini ne jazmi albishir daga wanda ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fatan alhairi wannan ka'idar ma sai an aje ta da kyau an kafa ta ina fata mun fahimta an kafa ta domin akwai akwai matakai da dole sai an bi ta kansu za a iso inda muke so a kai wannan na daga ciki idan aka fahimci wannan ka'ida to sannan kuma a fahimci alhukmu alal afrad alhukmu alal afrad hukunci akan ɗaiɗaiku ne wane ne wane me yake yi ya yake in Allah ya ce a yi ya yake in Allah ya ce a bari ina fatan mun fahimta ba wai kawai wani ID card yake rike da shi ba zai fi mun sauki in yi bayani a cikin 'yan siyasa zai fi mun sauki sai in zauna lafiya in da shiga cikin addini da ɗan wahala amma ka ɗauki 'yan siyasa da 'yan siyasa in suna opposition ba ka kan ji su ta nuna kamar su ne masu gaskiya ba wanda suke mulki su ne corrupt ko ba haka 'yan siyasa suke ba kamar su masu gaskiya ne wanda kuma suke mulki su ne barayi su ne ba shiryayyu ba idan mulki ya dawo wajen opposition ɗin nan sai ka ga su ma da yawansu ba su da bambanci da wanda suke ɓatawa ashe a cikin waɗannan masu mulkin da ɗaiɗaikun nagartattu a cikin waɗancan da suke opposition da ɗaiɗaikun nagartattu a cikin duka da lalatattu ina fatan mun fahimta wallahi ka ɗauke shi ka sa a ƙungiyoyin addini don dama ƙungiyoyin addini su ma sun fi kusa da siyasar addini akan asalin addini ina fatan mun fahimta ƙungiyoyin addini su ma sun fi kusa da siyasar addini akan asalin addini inna dina inda Allahi al-islamu to a a to don haka don haka za ka ga wani lokaci abubuwa suna kamanceceniya amma in kana son ka zauna lafiya tsakaninka da Allah to ka ɗauki wannan ƙa'idar a nan wajen hukunci a kan ɗaiɗaiku ne a kan ɗaiɗaiku ne me mutum yake aikatawa ya yake sai kai masa hukunci da haka mutum zai iya zama kana ƙarshen dama watan ƙungiyarka shi ƙungiyarsa na ƙarshen hagu amma ka tsamo shi ka aminta da shi zai mutum yana, jingina kansa da ƙungiyarka ka ƙi aminta da shi cikin addini nake magana saboda mene saboda hukunci akan ɗaiɗaiku ne mu dai akan wannan muke bautan Allah a in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun har magana ya mantar kalami yunsi ba'dahu ba'dan har magana ya mantar da ni abin da nake cikin magana amma ala kulli halin dai muna magana akan rahan din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darussan da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana saboda haka darasi na farko kenan wannan hukunci akan afrad ne gashi daga cikin yahudawan an tsamo wani wanda an san in aka bashi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima saboda haka a wannan yana nan don haka mu kalli wannan mu rika mu'amala da mutane akan wannan ka'idar kada mu rika mutane kuɗin goro ba adalci a cikin shi ba adalci Allah kuma yana son adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa darasi na biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana